الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفث بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا نوى قوته to ashirin da biyu ko ashirin da uku ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin da biyar sai ya haƙuri duk wanda ya kasance insha Allah ta'ala shi muke nufi za mu tashi akan darasi na goma sha ɗaya haka ne a cikin wannan littafi mai albarka na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alif na fadilatu daktor sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala wa rahmatullahi alaihi da ikon Allah muna kan shakhsiya ta biyu ta Umar bin khattab radiyallahu anhu za mu tashi a ina za mu tashi a kan ta'amu umara fi Amin ramada abincin da umar yake ci radiyallahu an a cikin shekarar da muka yi bayani a baya wacce ake ce mata Amin ramada gabanin nan ina so na ɗan yi waiwaye abin da ake ce waiwaye a tafiya a kan karatu na baya kisar da muka karanta wajen taken da aka kira da cewa istiqamatur ra'iyya min istiqamatir ra'i neman daidaituwan jama'ar da ake jagoranta iya daga cikin daidaituwan mutumin da ke jagorantansu da ikon Allah idan shugabanni suka zama bayan Allah talakawa suna zama bayan Allah idan shugabanni suka karkace Allah yakan jarrabi talakawa mafiya yawansu da karkacewa abin da muke fahimta cikin wannan kissa a takaicen takaitawa don ya dace mu kulla alaka tsakanin taken da kuma kissar abin da wannan take ke bayani mun ga daidai faru da abu musa al'ashari radiyallahu an inda aka waye gari yadda ki wannan matashi bulala ashirin ya kuma masa malu bayan haka umar bin al-khattab radiyallahu an yanke hukunci cewa wannan duka da aka masa laifin da ya bai kai a doke shi ba kula da wannan idan ka da ke shi cikin jama'a zai rama duka a cikin jama'a idan ka da ke shi daga kai sai shi zai rama duka daga kai sai shi tare kuma da yin askin da ka masa haka ne ko tayyib to abinda wannan babi ke bayani na farko in ba adalci na amirul mu'minin Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ba abin da zai sa ya ce za a rama dukan da aka yi dukan da gwamnan sai za a rama sai adalci ɗaya kenan na biyu shi wanda aka ce za a dake shi abu musa al'ashari radiyallahu anhu gwamna ne idan ba dan adalci na sahabbai ba ta yaya za a yi talaka na na zauna gaba gare shi mun bulala ashirin kuma ya min malu ko da na masa zan amince da na yi kuskure amma na na amince a tara da sam jama'a ya mun bulala ashirin ai sai imani ya kai makura amma na duk da wannan gwamnan ya amince ya zauna amar bulala ashirin kuma a masa malu. wannan bawan Allah da ya ga shugaba ya amince sai ya ce ya Allah na yafe masa laifin da ya mini me kawo wannan saboda adalcin inda tun farko ba a nemi a kwato mara hakinsa ba sai ya ce Allah ya isa kuma Allah ya isa na bin wannan shugabanni din amma tun da suka kama hanyar gyara suka yi yunkurin abin da ma suka yi na kuskure sun amince a rama bawan Allah da ya samu iko sai ya ce Allah na yafe musu me ya kawo wannan saboda daidaituwan adalcin shugabanni sai mai da talakawan bayan Allah ko an zalunce su sai su ce mun yafe amma na lokacin da shugabanni ba su yi kokarin ba wa talakawa haƙƙinsu ba to idan aka zalunci talakawan ba sa yafewa muna roƙon Allah Allah ya gyara mana shugabanninmu Allah ya sa su kwaikwayi waɗannan bayan Allah ta'amu umara fi amin ramada abincin da umar yake ci a cikin shekarar toka shekarar fari kenan wannan a baya na ambaci wannan shekara a takaicen takaitawa malamai sun yi sabanin tarihi akan me yasa aka ce shekarar toka bangaren su na farko suka ce dalili saboda Allah ya jarabe mutane a wannan shekara wanda talakawa sun kai matakin da mutum ke jika toka a gidansa ya ci toka da ka sanya dan adam zai ɗebo ya sa ruwa ya ci a matsayin abinci wasu malamai suka ce ana cewa amur ramada dalili ɗan adam ya ga tokar ma a gidansa musifa ne ai ba a ganin toka sai an dafa abinci tukunna ko idan ana dafa abinci sai aka samun toka amma na gidan gwauro da baya girki ana samun toka zai wahala idan ka samu wanda yake gidan haya talaka iya da iyali mace ɗaya in ka je kawo toka zai kawo maka amma sai ka samu gwauro da gida ɗaki goma sha biyu idan aka ce za a yanka shi in bai kawo toka cikin cokali ba da kyare samu sai dai a yanka shi saka wasu suka ce ana cewa shekarar toka saboda ganin toka ma gidan aiki ne har ga wanda yake mai auren ba sai gwagwaren ba na uku kuma ana cewa shekarar toka malaman tarihi suka ce dalili kasa ta kai ainihin level da ruwa bai sauka a kanta ta bushe ita da kanta kasar ta waye gari yadda kasan toka waɗannan abubuwa guda uku su malamai suka ce an yi saɓani a kansu don duk sun auku a wannan shekara din an kai matakin da jama'a sun rasa abincin da za su ci sun samu kayan su halin kaka abin ya faru hijira na da shekara goma sha takwas ne wanda ke zama dare da Gregorian calendar shekara ta ɗari shida da arba'in jama'a suka samu kansu cikin halin na kayin musamman a garin madina sai aka samu birane guda uku na musulunci kuncin bai kai haka ba da ƙasar siriya da kuma ainihin wani ɓangare na ƙasar iraki a lokacin da kuma ƙasar egypt wadannan kasashe guda uku an dan samu yalwan abinci amirul mu'minin umar bin al-khattab radiyallahu anhu sai tura zuwa ga wannan garuruwa cewa duk jama'ar da suka samu abinci kowane gwamna idan ya diba wa jama'ar da yake shugabanta abinci in akwai saura ya turo zuwa ga bayan Allah musulmai a garin Madina suna bukata wannan garuruwa uku sai suka turo abinci a lokacin a gwamnatin musulunci karkashin jagorancin Umar radiyallahu an duk wayewan gari ana ba wa talaka abinci fi sabilillah takriban mutum dubu arba'in kullum saboda babu wani hanyar neman abincin abin da talaka zai iya yi shine idan an yi ruwa ya je ya ya yi noma to babu ruwa kowane irin abu kake a rayuwa ba mai bukata haka ake ciyar da su abun ya kai makora wani sahabi bilal bin harith radiyallahu an a wannan shekara abin dabbobi sun rasa abinci sai ya kama ya sa sai yanka da ya yanka da aka fede sai aka waye gari in ban da fata da kashi babu komai a jikinta tsoka ma babu gaba daya dabbobi sun kai makura lebul na kashi da fata kawai ake samu a jikinsu wannan abun ya damu wannan sahabi radiyallahu an ya kwanta bacci sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iya ce masa ka je ka ce wa Umar bin al-Khattab ga sako na zuwa gare shi a cikin mafarki cewa lalle shi mutum ne ƙawiyyun fi dinin lahi ta'ala mutum ne mai tsayayye a cikin addinin Allah na biyu saƙon ka ce ya yi ƙoƙarin aiki da addinin Allah wajen samun mafita daga wannan jarrabawa wannan baban Allah iya farka mafarki sai ya ɗauki saƙo da ɗuminsa zuwa ga amirul mu'minin Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu da ya gaya masa saboda adalci na shugabannin musulmai Allah ya ji kansu ana gaya masa bai zaton wani talaka ne mai liba sai ce watakila laifi ne wa Allah shi yasa aka jarabi talakawa na da haka tare da cewa an yabe cewa shi mutum ne tsayayye addinin Allah kuma aka ce yayi aiki da addinin Allah wajen neman mafita a cikin wannan jarrabawa yace kai iya ga haiwa Allah laifi ne abin da annabin Allah ya gaya mafarki ke ne ce ni abin da aka ce gaya ma mafarki kenan mun san kuma ganin sa a mafarki darajarsa man ra'ani fil manami faqad ra'ani wannan hadisi ne da zocin aljami as-sahih da Imam al-Bukhari rahimahullah ana gaya mar wannan bai hakura ba sai ya zo masallaci sallah yana sallah sai ya ce talaka su dakata Bilal bin Harith gaya musu abin da ka gani a mafarki ya tashi ya maimaita kissa ana gama sai ya ce bayan Allah ina ganin wa Allah laifi ne ya jarrabe ku annabin Allah ya ce ni mutum ne tsayayye addinin Allah kuma ya ce ne aiki da addinin Allah wajen neman mafita cikin wannan jarrabawa din sai talaka suka ce mu ba mu ga laifinka cikin wannan sakon ba ɗaya daga cikin bayan Allah da ke masallaci sai ya ce abin da muke fahimta da wannan wasiya da aka yi cewa ka yi aiki da addinin Allah wajen neman mafita muna ga ana umurtan ka ne da komawa zuwa ga addini mai addini ya tsara a cikin wannan halin abun da addini ya tsara shine a fita salatul istiska kuma tun daga farkon jarraba ba mu je mun yi salatul istiska ba don haka muna ga wannan shine abin da aka maka umarni ce to bari mu gwada da ikon Allah ana fita ana yin wannan sallah sai Allah ya sauko da ruwa wannan jarrabawa ta halin kakanika yi Allah ya cire su a cikin halin da sai rayuwa ta koma kamar yadda ake a da wannan jarrabawa ne Allah ya musu ba wai don sun ki Allah ba sai dai don ya jarrabi imanin su falanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqasin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun allahumma ij'alna minhum tayyib qala aslam khadimuhu aslam rahimahumullah rahimahullah wanda yake khadimi na Umar bin khattab wato mai masa hidima kenan yace kana Umar idza amsa Umar radiyallahu anhu idan yammaci ta yi fi amin ramada a cikin wannan shekara ta toka shekarar fari utiya bi khubuzin sai a zo masa da busasshen tuwo wa asradahu fi zaid sai ya sa wannan busasshen tuwo din cikin man gyada idan ya tsoma a cikin man gyada busasshen tuwon ya dan yi laushi sai ya ɗauka ya rika ci shine abincinsa amirul mu'minin umar bin al-khattab radiyallahu anhu yace illa annahu sai dai a wani wuni nahara fi yaumin a cikin wani wuni ya soke jazuran wata taguwa wato raƙuma kenan ko fa ta'ama hannasa sai ya ciyar da mutane wannan an samu wata taguwa ta fi sabilillah sai ya ce a kama ta a yanka a raba musulmai nama a ƙarƙashin jagorancin sa aka zo aka soke sai ya tafi bar wajen ya ce idan aka kammala fedewa a raba wa talaka naman su ce. bayan ya bar masu rabawa da wannan amana wa gharafu lahu fa idha huwa kidrun min sanamin wa kabidin sai suka ciko masa kunya arciko wani babban kwano sai a kawo masa wanda kwanan ya kunshi nama mai kyau a jikin wannan taguwa sai aka duba naman da ya fi kowanne kyau sai aka ɗebo sai aka duba ɓangaren da ya shafi hanta hanta sai aka ɗebo sai aka ce wannan akai wa amirul mu'minina umar bin al-khattab radiyallahu anhu shi yayi umarni a yanka sai su talakawan suka ɗebo mai kyawu suka fifita shi a kayinsu mun fahimci nan da kyau tayyib ana kawo masa faqala min aina hadha sai ce daga ina aka samu wannan abin da kuka kawo mini ni na ce a yanka wa talakawa a basu kuma na ga an kawo mun lafiyayyen nama da hanta kalu suka ce min aljazur allati harna yauma daga jikin wannan taguwa da aka soke yau din ne sai muka ga cewa kai shugaba ya dace a duba wanda fi kowane daɗi da mutunci a kinkimo a kawo maka a matsayinka na the chief executive and commander in chief of the army forces of the muslim world fakala umar radiyallahu an umar dan umar dan khattab Allah ya kara mare da yace bakhin bakhin wato yayi kyau yayi kyau amma nan ababin yana yi wa kansa kawan me yana yi wa kansa izgili shi da kansa yake yi ba wani kyau ba sai yace lalle yayi kyau bi'isar tir da shugaba anani in akaltu tayyiban idan na ci abinci mai kyawu wa at'amtun nasa karadisaha na ciyar da mutane abinci mai muni ai hawa to kashi kenan na zama tir da shugabanci na in zan ɗauki nama mai kyawu da hanta na ci talakawa na basu a raba musu nama marar daraja da kashi yace to tir da shugabancin nawa a lokacin sai yake ɗaukan wannan naman da aka kawo masa utiya bi khubuzin wa zaid sai aka sake zuwa masa da wannan busasshen tuwo da man sai yana tsomawa yana ci وجعل ja'ala sai ya kasance yaksiruhu yana karya wannan busashen tuwo wai yusridu fi zalika zai iya tsoma busasshen tuwo a cikin man gyada din in ya dan jika yayi laushi sai ya dauka ya sa a bakin sai ya ci mun duba da utuba radiyallahu anhu talakansa ne amma na akwai ran da ya waye gari yazo zai ci abinci da Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu amma ga garcin abincin yayi yace da aka kamar abinci da na dauki loma ɗaya da in sa a baki yace da ta zo nan sai ta tsaya ta ki wucewa shi kuma a matsayinsa na shugaba ya saba cin wannan marar darajar abincin ya ce sai ga lomar a nan ɗina na kai ta ciki ta ki shiga na fito da ta ki fitowa da kyar na samu Allah ya raban da loma kwade sai yan kalle shi na ce haba amirul mu'minin haka kake azabtar da kayanka na zo gidan shugaba ina tsammanin samun abinci mai daraja sai na samu wanda ya fi kowanne muni a gidan wannan shine irin tausayi na shugabanni musulmai Allah ya ji kansu Allah ya kara musu yadda shi yasa annabin Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yake bayyana mana shugabanci mai kyau da cewa shugaba adali shugaba mai alkhairi shine wanda yake kaunar talakawansa duk alkhairin da ya samu yana fifita su a kayansa wannan hadisi imamu muslim rahimahullah shi ya kawo shi riwaya ce ta Abu bin Malik radiyallahu anhu yace khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنوكم yace zababbun shugabanninku bayin Allah daga cikin shugabanninku mutane na kware daga cikin shugabanninku siffar su biyu ne na farko kum wa kum suna son ku ta bangaren tausaya muku duk wani abun gunza mu kanku a kunci suna tunanin nema muku solution a rayuwa suna son ku kuma kuna son su yanzu wannan jagorancin me zai hana ka so shi jagorance ka haka na biyu wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum kuna musu addu'a na alkhairi suna muku na alkhairi Allah ya sa shugabannin musu wanye da duniya lafiya su ma suna muku addu'a Allah ya taimaki talakawan mu Allah ya sa su gama lafiya kalau yace amma na wa shiraru a immatikum mafi munin shugabanninku azzaluman shugabanninku sune tubghidunahum wa yubghidunakum sune wanda suke kusata da ku kullun sun tsane ku kuma kun tsane su ba ku bukata ma ku ji sunan su su ne wanda idan an ce Allah kara musu mulkin shekara talatin sai ga wannan hararanka na biyu wa tal'anukum wa yal'anukum suna cewa Allah wadan kuna ce Allah wadan su yace to wannan shine siffa din idan shugaba ji tausayin talakawa ya mutunta wa talakawan da yake jagoranta wallahi al'azim za su kaunace shi za su tausaya masa mun fahimci wannan abu da kyau ko tayyib a lokacin bayan ya ɗauki wannan tuwo ya ce an kawo mar lafiyayyen nama da hanta ya ce sun maƙala li gulamihi sai ya ce wani yaronsa wai haka ya yarka zo nan kai yarka yarka au yarfa ana karanta da ka ko da fa duk sunansa yana zuwa idan ka duba mafiya yawa malaman hadisi sun fi kiransa da yarka malaman tarihi sun kiransa da yarfa so bilqa au bilfa duk shi din ne sai ya ce ya zo shi yace ihimil hadihil ta ɗauki wannan kwano wanda aka kawo lafiyayyen nama da hanta a ciki hatta ta ta'tiya biha ahala baitin bil madina har sai ka je wajen ma'abota gida daidai waje kaza a garin madina wasu talakawa ne dake ziyartar su yace ka kai musu wannan lafiyayyen nama da aka ware mini fa inni lam atihim mundu salasa ayyam yace don ban je wajen su bai tsawon kwana uku yana zuwa ziyara kullum wurin su tambaye da su ya kai musu sai ya ce kwana uku bai je ba don haka wannan nama lafiyayye da aka ware masa ya ɗauka ya kai waɗancan talakawan shi da ikon Allah wannan bushashin tuwo da man gyaɗa ya ishe shi wannan bawan Allah sai ya ɗauka ya tafi da shi shine yake gaya masu cewa wa ahsibuhum mukufirina ina kyauta da zaton mukufirina ai ja'iina suna halin yunwa suna cikin halin damuwa waɗannan bayan Allah fa ba'aha baina aidihim kana zuwa ka ajiye abin naman nan gaba gare su kawai kace bismillah a ci shi fa hamala ilaihim yarfa'u ta'ama tayyiba sai shi wannan yarfa ya dauki abinci wanda yake mai kyau na wannan nama ya kai zuwa gare su allazi wanda atharahum bihi umaru ala nafsihi wanda umar ya fifita su a kayin kansa da shi yana da bukata amma na saboda jagoranci na adalci sai ce wannan bayan Allah su ci wannan nama shi zai ci busasshen tuwo wannan shine imani kana kaunan abu ko ba a jagoranci ba ka fifita wani dan uwanka akan abin da kake bukata wannan shine imani shi yasa qur'anin Allah ke yabo zuwa ga sahabbai wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wani akayin su akan kansu da suna da bukata wallahi al'azim ba za mu samu aljannar Allah ba sai muna fifita yan uwanmu akayin mu sai muna ciyar da dukiya da muke kauna fi sabilillahi Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Ibnu abbas radiyallahu anhu yace ai lan tanalul jannata hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljannar Allah ba sai kun ciyar daga abin da kuke so abinci a gidan ka dauki mai daraja ka ciyar da shi fi sabilillahi idan zaka taimaki addini da kuɗi ka dauki dukiyar da yawa ka bayar kai kanka ka gamsar da kanka cewa kai wa addinin Allah aiki wata irin tarbiyya muka yi wa kanmu wanda yanzu ba ta da amfani duk taimakon addinin Allah mai kokari ya dauki naira goma ko ashirin sai ya jefa in an yi magana sai ce na Allah baya kada wallahi ya kada na Allah yana kaɗan ba za mu saka abin da za mu yi gaba naira miliyan ɗari ba ka ɗauki naira goma ka jefa wanda kai ana tsammanin dubu goma da gare ka sa naira goma ka ce ba zai kaɗan ba in baya kaɗan ka gwada a gidanka sai an maka bajet na abincin da zai isa wuni kwanan shinkafa ɗaya kuɗin tattasai kaza a gama total ɗari biyar sai ka ce naira goma ka basu wani magana ka ce ai na ne baya kaɗan idan na cefa ne zai yi kaɗan to me zai hana na Allah ya kaɗan wannan fa a duniya ne wancan kuma aljanna kake so a ba ka ce baya kaɗan don haka imani a matsayinmu na talakawa mu rika fifita hatta iyalanmu akan mu ta bangaren kyautata musu in mun yi baki mu rika fifita su a kayanmu idan muna shugabanci mu rika kokarin fifita talakawanmu mu a kayan mu wannan shine imani shi amma lokacin da muka waye gari kowane abu sai mun same shi in excess ya saura babu bukata sai mu ce to a nemi mai bukata yanzu wannan ba imani bane imani mu bayar da abin da muke kauna Allah ya ba mu ikon sifatuwa da haka tayyib التشدد tashaddud ala عام amar ramada tsanantawa da yake yi wa iyalansa a wannan shekarar toka din shekarar da ake tsananin fari iyalansa ma bai barin su su sarara bai bari a gidansa a ci abinci a goshi talakawa akan hanya su rasa abinci bai da wannan ba yadda yake damuwa da ainihin talakawan gari su ci abinci mai kyau bai bukatan iyalansa su ci wannan saboda bayyana mana shugabanci na adalci na Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu an ibn umara qala ibn umar Allah ya kara musu yadda yace kana idza naha umarun nasa an shay'in idan umar ya hana mutane yin wani abu yace kaza laifi ne kar a kuskura aika da kaza dakhala ala ahalihi sai shiga wajen iyalansa a gida daga yayi loncin doka a waje kaza bai halatta ba kaza haramun ne kaza makarufi ne ba ma bukata mu ga talaka da muke jagoranta ya aikata yana kammala sai shiga gidansa sai ya tara iyalansa faqala sai ya ce musu inni haitun nasa an kara wa kaza sani yanzu na hana mutane yin kaza da na ce kan ne yadda in ga matar musulmi babu hijabi na ce kar wani musulmi ya waye gari mu ji yayi sata na ce kar musulmi ya kaza kaza sai ya gaya wa iyalansa abin da ya hana wa innan nasa yanzuruna ilaikum kama yanzuru at-tayru ila lahami ku sane mutane suna nan suna kallo zuwa gare ku yadda kasan tsuntsu ko shafo yake kallon nama zai dauka yanzu na sa wa talakawa doka za su zauna su yi kyam su ga me za a gidana za a karya dokan ne ko kuma za a bi wannan doka su abin da suke bukata su gani kenan in a gidana an bi dokar sai talaka a waje bi ta in a gidana aka karya dokar sai talaka ya kibinta yace fa in waqa'atun waqa'u idan kuka auka cikin abin da nayi hani waqa'u talaka za su auka cikin sa suma sai su ce to ba ga yan shugaba ma sun aikata ba ai shugabannin a gidansu ma ana yi sai ka ji talaka da confidence yana cewa ai a gidan shugaba an karya doka wa in hibtum habu idan kuka nisanta kuka sanya shamaki tsakaninku da wannan laifin sai su ma talaka sanya shamaki tsakaninsu da laifin suna ɗauka ku ne yanzu skelin su in a gidana an yi respectin doka su ma sai su yi respectin ɗinta in a gidana an yi wa dokar kunnan uwar shegu su ma sai su mata haka yace wa inni lalle ni wallahi na rantse da Allah laquta bi rajulin minkum ba za a zo min da wani mutum a cikin ku ba a cikin iyalai na ku wa fi ma na haitu anhu nasa wanda ya auka cikin abin da na hana talakawa illa aftu lahul iqaba li makanihi minni sai na ninka azabar da za a yi wa talakawa in shi ya kare doka in nace a waje talaka in yi laifin bulala biyar ne to a gida na an karya bulala goma ne shi in a waje doka bulala goma ne a gida na an karya bulala ashirin ne shi zan ninka muku azaba mai dalili saboda gidanku a nan yanzu ake fitar da doka zuwa ga talakawa wannan kuma dokar da ya fi cewa ninka azaba din yana halatta a sunna ai haka shine irin abin da Allah ma yake gaya wa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin suratul ahzab da ya musu wasiya da sanya hijabi da yin kaza kaza sai ya ce ya nisa annabi mai ya'ti kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahu al'azaba bi'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasira ya ku matan annabi a cikin ku duk wanda ta zo da alfasha bayyananniya irin wanda aka hana matan musulmai yi a baya Allah ya ce za a ninka mata azaba ninki biyu irin wanda ake wa talakawa sai an ninka mata biyu Allah ya ce wannan mai sauki ne gare shi a gidan manzon Allah an kare dokar ya ninka azaba da wannan ba wai za a karya a gidan annabin Allah bane sallallahu alaihi wa sallam sai dai abinda bahaushe ke cewa ana tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro su da haka matan annabi aka ce in kun kare dokar to azaba biyu Allah zai ninka mu kuma mai sauki ne gare shi duk annabawan da Allah ya ko idan iyalansu suka ki Allah Allah ya fi musu tsanani mu duba annabi nu alaihi salam lokacin da aka kafirce masa ya samu kansa cikin halin kakani kai me yake faɗa bayan yayi addu'a gare su zai tsira dan sai yana cikin jama'ar da suka ki bin sa sai ya ce bani min ahli wa inna wa'adaka alhaq ya Allah wannan dan na iya daga cikin iyalaina kuma alƙawarin ka gaskiya ne sai Allah ya ce me innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih wannan bai daga cikin iyalanka kai tsaye Allah ya tsame shi a cikin iyalan annabin sai ya ce wannan ba iyalinka bane ai aiki ne wanda ya ba mai kyawu ba idan annabawan Allah a kansu Allah zai rika saukar da irin wannan magana mu ƴaƴan wane ne mu ba ƴaƴan kowa bane in an kwatanta kanmu da su so kula da wannan sai ya ce zan ninka muku azaba duk dokar ne a waje to taku tafi tsanani shi wannan haka ya dace a riƙa a shugabanci tun daga kayan ɗaliban ilimi zuwa ga malamai idan mutum ya karantar da mutane wajibcin sa hijabi ga matansu to wajibi ne a gidansa a sifata da irin wannan hijabi din wajibi ne in ya karantar da diresin na maza yara ƙanana zuwa matasa to wajibi ne a ga ƴaƴansa irin wannan diresin din wannan babu makawa idan muna karantarwa to a ga abin da ake faɗa tare da mu kuma tare da iyalanmu mu kai makura wajen yin wannan kokari daga mun yi to ɗalibanmu sai su yi koyi da abun ya fi sauki amma na idan aka koya talaka a'a matar ka ta sa hijabi kaza kaza ga siffarsa mai kauri isheshe sai ga aka rama kalla matarsa da gyale to shi fa ko ya fara zai ce hato ba gashi nan ma yadda ake wannan ya ba wani abu ko matarsa ta sa gyale shi ma ba zai damu ba amma idan ya ga malamin sa ya tsananta wa sa akan hijabi shi ma da ikon Allah ya tsora kare wannan doka to haka zuwa ga ciyaman haka zuwa ga gwamna haka zuwa ga shugaban kasa ba zai yi mutum ya karya doka ya zo kuma ya ce zai ake ta akan talaka ta yi amfani ba a gidan shugaba aka kare doka ba a tunaninta wannan shine munin da ake yi kuma wannan shi ya halakar da jama'ar da suka rigaye mu yanzu duk abin da ake maganar laifi in kaji an ce laifi mafiya ya fi shafan talka shi yasa wani lokaci annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ga hadisi nan aljami asahi na Imam bukhari laifin da makhzumiyya ta yi ana tunanin za a yanke hannunta sabai suka ce bai dace a yanke hannunta ba Mai dalili saboda ta musulunta ba daɗaya ba yan uwanta suna tsangwamanta akan karban addinin Allah yanzu in an yanke hannunta ai za a ce da musulmi muna azabtar da mutane muna kaza kaza a je a roki manzon Allah arfarma a dan a mata afuwa akan wannan kunci da. wane ne na hannun daman sa aka ce a samu Usama ibn Zaid ya amince zai je roƙa ya je zauna gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laifi da tai a dan taimaka a bari saboda matsayinta kaza kaza ne ai ya dace a yi kaza kaza muna respecting din stand ɗinta kuma ana tana da mutunci a wurinmu yana faɗan wanda ya ce sai naga idan manzon Allah iya zubar da hawaye yana cewa ya usama fa'u fi haddin min hududillahi fa'u fi haddin min hududillahi ya usama kana so ka yi ceto a cikin hukuncin Allah sun makama ba sai tashi ya hau minbari ba ranar juma'a bane amma na wa'azin ya fi karfin ayi kasa sai hau kan minbarinsa na juma'a yace ya ayyuhan nasu innama ahlaka man kana qablakum idza saraka fihim ash-sharifu tarakuhu wa idza saraka fihim ad-da'ifu aqamu alayhi al-hadda yace ya ku mutane ku sani abin da ya halakar da jama'ar da suka rigaye ku shine in an yi doka sai zama mai girma ya karya wannan doka din sai a ce wannan babba ne a bashi idan wani mai rauni ya auka ciki to nan sai ya ga doka da zafinta ana kokarin kwatin din ta cewa za a yi mai za a yi kokarin implementing wannan doka ba gudu ba ja da baya to duk lokacin da aka waye gari doka tana aiki kan talaka ba ta aiki kan shugabanni Allah yakan jarbe wannan al'umma din shi yake kuma halakar da al'umma gaba ɗaya Allah ya cire albarkar rayuwa abinci babu albarka kuɗi babu albarka gaba ɗaya rayuwar babu albarka me dalili doka ta saura akan talaka take aiki ba ta aiki akan mai mulki muna roƙon Allah Allah ya kawo mana gyara mu kai matakin da doka za ta yi aiki a kayan kowa masu jagorantar mu Allah ya mayar man da su bayan Allah na kwarai wanda za su yi kokarin implementing kowace doka ko komin tsayaninta a kayin su a lokacin annabin Allah ya ce idan da yata Fatima za ta yi sata ya ce da zan yanke hannunta yassa da yake respecting in za ta yi sata ya ce zai yanke hannunta kaga doka kenan a gidan mutum sai a fara implementing Allah ya ba mu ikon koyi da wannan don haka ya ce man sha'a wanda ya so a cikin ku kun dai ji dokar da na sa wa talakawa fal ya to bismillah ya je aikata laifin kun dai ji doka wanda yake son yin laifin an ce ayi kaza a sa hijabi ya ta ba da sa hijabi to bismillah ta je kada sa hijabin wa man sha'a falyataakhkhar wanda kuma yaso yayi riba sai ja da baya yace ba zai aikata ba na ba ku zabi kowa yayi ga fili ga mai doki kenan kamar da Allah yace i'malu ma shi'tum ko aikata abin da kuke so ba wai an baka ikon yi bane a'a aljanna ta wata bawan Allah wanda ya zama dan iska a kai shi wuta to tunda an gaya muku kowanne ga hanyar kowa zaɓi wanda yake so kaman inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma shi'it wannan shine kawai to Allah ya bamu ikon yin mai kyau Allah ya bamu iko duk abin da muka karantar mu tabbaka shi a cikin gidanmu da kawunan mu Allah kuma ya sa duk abin da muka dora mutane a babin shugabanci mu samu ikon dora shi a kawunan mu da kuma iyalan mu qala ibn sa'ad ibnu sa'ad yana faɗa yana kawo tarihi yace nazara umar fi amir ramada ila batiqatin saghiratin fi yadi tiflin min auladihi umar Allah ya yadda da shi a cikin wannan shekara ta ainihin fari shekara ta toka yayi dubi haka ya kalli wata yar kankana a hannun ɗansa yaro karami daga cikin yaransa da kankana haka yana tsotsa a hannunsa فقال بخن بخن يتي يا ابن أمير المؤمنين يا ابن يا ابن أمير المؤمنين dan amirul mu'minin ke shan kankana a wannan shekara ta bala'i ata akulul fakihata kana cin ƴaƴan marmari wa ummatu muhammadin hazla al'ummar muhammad na cikin halin damuwa talakawa su rasa tuwon da za su ci kuma dan amirul mu'minin iya shan kankana a gidan gidansu ya ce ai fihi zalim min al-ju' cikin halin damuwa na yunwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinci ya kai makura an rasa a gidan amirul mu'minin da yake jagoranci ana fitowa da kankana ana sha fa kharaja sabiyyu hariban wa baka sai yaron ya fita a guje dan nasa sai fashe da kuka fakalu sai jama'a suka ce ishtara sabiyu shi yaron ai ya sayi kankanan ne bi nawa da ɗan kwayan dibino in an ce kafi nawa shine wani dan mi wanda ko yaro karami ya kai ya mallaka wato kwayan dibino yaron ya mika aka bashi kankanan yake sha Umar ya ce mm, mm, bai amince da wannan a gidansa ba bai amince a gidansa a sha kankana ba al'umma talakawa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka bashi amanarta suna neman abincin da za su ci a gidana ana shan kankana ya ce bai amince da wannan ba Umar bin الخطاب رضي الله anhu na'am wa ana قال qala imamu qatada rahmatullahi عليه yace kana mu'aykib khazinan li baitil mal lalle ya kasance yana yin hidima a baitul mal muslimin gidan da ake zuwa aje dukiyar musulmai mun fahimci nan da kyawu ko to shi wannan mu'aikib din shi yake hidima a wannan gida da ake tara dukiyar musulmai kuɗi ne aka samu kayan abinci ne kayan sawa ne duka wannan da ikon Allah mu aiki shi yake aiki a kayi. in ana karatu ba a kalle kalle Me kasar ne yake shigowa da shi ta windo kada ruwa ya jika me zai sa ɗalibin da yake karanta littafi yana kallo wannan ba ladabin ɗalibin ilimi ba ne sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in idan manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana musu wa'azi suka ce fa anna ala ru'usina tayyir kai ka ce a kayin mu akwai tsuntsu saboda tsaban nutsuwa wato nutsuwar kai ka ce tsuntsu yana iya sauka a kayansu saboda tsammani yake wannan bishiya ce saboda ko motsi ba sa yi so kula da wannan in muna karatu mu rika rage kalle kalle Allah ya taimake mu ya kasance yana hidima a baitul mal fa nakasa baitul mali sai wata ran ya share baitul mal shi wannan mu aiki din fa wajada fihi dirhaman fa kanasa baitul mal fa wajada fihi dirhaman sai yayi shara a baitul mal ya samu dirhami ɗaya a ciki jazakumullahu khaira fa dafa'ahu ila sabiyin li umara sai tun kuɗa wannan dirhami ɗaya zuwa ga wani ɗan Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu shi yana aiki ne karkashin Umar radiyallahu anhu to da ya samu dirhami ɗaya yaro karami ya zo sai masa me sai ya bashi ya ce gashi fi sabilillahi ba yaro saboda yanzu ka tsinci naira ɗaya me zaka yi da ita in an barka da naira yanzu fitina ne ma kai kanka me zaka siya da naira naira goma ma yanzu kusan abun siya da ya fara karanci haka naira biyar naira biyar aljihun ka sai ta fi dacewa da yaro ko ba ka da niyan kyau da an ka yaro sai kana sha'awan ka bashi to bai gaza irin wannan ba kawai sai ya cire sai ya ce gashi yaro kala mu'aikib shi wanda ya bada naira din mu'aikib din yace fun man sarabtu ila baiti sai in tafi zuwa ga gidana ina zaune a gida sai ga wani labari da dumi sa fa'iza rasul umara qad ja'an yad'uni sai ga wani dan aike daga wajen umar ya zo ya ce ana kira na yanzu yanzu ka zo ka ana kiranka to kai talakansa ne karkashin sa kake aiki ana kira sai me sai a tashi a ji ya ce faji'tu sai yanzu gare shi fa'iza dirhamu fi yadihi kawai sai ga dirhami daya hannun umar bin al-khattab radiyallahu anhu yanzu ya sa a kira ni ina zuwa faƙala sai ya ce wai haka ya mu'aikif me faru ne ya kai mu'aikif me ke aukuwa a wajatta alayya fi nafsika shay'an shin akwai wani gaba ne tsakaninka da ni akwai wata gabar da kake a kaina wajatta shine wato ka samu wata kiyayya da kake da shi a kaina ne malaka wa mali menene auku tsakanina da kai na kiyayya da kake so ga na shiga wuta wato kana da wani fushi ne a kayina kaga ai dole ka damu aka maka wannan shugabanka na gaya maka haka fakultu mu aiki bace sai na ce wa ma ka me ya faru ne amirul mu'minin kale a ratta an ni ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa fi hada dirham yawm al kana bukata al'ummar muhammad tsira da amincin Allah rabata a gare shi su yi husuma da ni gaba ga Allah gobe kiyama akan dirhamin su kwaya daya kana shara baitul mal ka dauka ka ba wa dana kana so mu yi shari'a da musulmai gaba ga Allah a rika kusuma wa raddad dirhama ilai sai ka bi dirhamin yace me da shi inda ka dauko shi Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu wannan shine adalcin su to waɗannan shugabanni da aka same su ai sai ga kai kanka sabon Allah ma baka sha'awansa saboda adalci da ya tsaya ba ka ma sha'awan sabon Allah ko da kaɗan ne ba ka ma sha'awan ka auka cikinsa sa karkashin wannan iya da kyau mu ƙara fahimtar wani abu idan mutum yana jagorantar al'umma a matsayinsa na kansila ko ciyaman ko gwamna ko shugaban ƙasa ko kuma jagoranci na addini ne ke da wani albashin da ake bashi matukar iya da albashin da ake bashi akan wannan bai halatta ya karbi abin da ake cewa albarkan ofis ba an ba mutum sabon kwamishina yana hawa sai ga an siyo wata saniya an turo gidansa albarkan ofis wani ya siyo buhun shinkafa ya duka ya aiko albarkan ofis wannan bai halatta a shi malaman da ke bada fatawan baya halatta a cishi suna dogara da hadisi ne muttafaqun alaihi na ibn lutbiya radiyallahu anhu sahabi ne annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi tura shi matsayin ambasada wani gari yana zuwa sai ya karbo zakka sai ya dawo yana dawowa sai ya ce hadha lakum wa hadha lakum wa hadha lakum wa hadha uhudiya ilayya manzo Allah wannan yan awakin duka zakka ne naku wancan bokunan amfanin gonan duka zakka ne waɗancan raguman duka zakka ne waɗannan yan awaki biyu da dan wannan buhun waken kuma aka bani kyauta a matsayin albarkan ofis yace ina faɗan haka manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare sai tashi ya miƙe sai yace a jalasa fi baiti bishi wa ummihi hatta ta'tiyatu hadiyatu in kana sadiqa me yasa ba zai zauna a gidan mahaifiyarsa ba da gidan mahaifinsa a kawo mar kyautan har gida inda gaske yake me zai hana a baka wannan kyautan kana gidan ku sai ran da aka baka appointment tukunna aka yi maka buhun masara ko kuma aka yi maka rago wai ana maka murna da office yace to ku sani ina jiye muku kada mutum ya ga Allah gobe kiyama iya ɗauke da saniya a kansa tana kuka ko iya ɗauke da raƙumi a kansa yana kuka ko iya ɗauke da buhun abinci a kansa ko akuya duk wanda ya karbi wannan bi ma'ana halin da zai shiga ciki kenan idan kana aiki ana baka albashinka duk wani abu mai suna albarkan ofis wani ya zo tun kuɗa maka babu alkhairi a cikinsa an baka kwamishina matsayin ka na musulmi muna murna da wannan amma na abun da ya dace ka sani kai wakilin musulmai ne wakilin musulunci ne in kai alkhairi duk abin da kai na alkhairi al'ummar musulmai su suke murna da shi idan kai sharri bakin cikin ba a kanka yake kariya ba sai dawo kan al'ummar wanda ma yake kirista sai ya kyamaci addinin musulunci kula da wannan wanda ya kawo maka wannan albarkan ofis bukata yake wata ran idan aka bada kwangila a tura masa idan ya wata yar cuwa-cuwa sai a yi me sai a bar shi a kai mai dalili ai yana kyautatawa ko ba ba aiki ba wannan abun fa shi fa bashi akai sahabi ne amma annabin Allah ya ce ya zauna a gidan iyayensa man tukunna kawo masa da gaske ne don haka irin wannan mu rika daukan takatsantsa yadda talakawa lokaci suke kusantar masu mulki kai baka je kai fadanci ba wani ya je ya kai kaza wani kai kaza sai ga in yayi laifi mai mulkin iya so ya adalci amma na iya duba yadda wannan talakan ya kyauta masa ko kuma yadda wannan mai kudin ya kyautata masa sai ga gara implementing doka a kayansa to lokacin da Allah ya taimake ka baka karban komai a hannun kowa ka hakura da albashinka da ikon Allah duk lokacin da kai yunkurin adalci zaka iya yi don daman wani bai kawo maka wani abu ka karawa ballantana ya tara ma ƙasa ka yi ƙoƙarin masa ko akan laifin da yi shi yasa su sahabbai ba wai akan su ba har akan yayan suna avoiding wani abu na al'umma ya shiga cikin su idan albarkan ofis ne wanda zai bada kyautan buhun shinkafa jazakallahu khairan kyautan da kai Allah ya saka maka da alkhairi amma na talakawa nawa ka wuce a unguwar ku ba su da abincin da za su ci kutare nawa ka wuce a bakin hanya makafi nawa ka wuce a bakin hanya duk baka tsaya ba sai ka je ka duba gidan wani mutumin da aka bashi appointment na office da dumi-dumin ta wanda yake raba kwangila sai ya kai masa wannan sadaka ko kuma kyauta da shi da wanda suke bakin hanya suke makafi wa shi bukata ai shi wancan da aka bashi ofis ya dace da idan kana bashi yanzu aka bashi ofis kai me sai ka daina don yanzu ya samu hanyar cin abinci ai ba yanzu ya dace a bashi ba waɗannan abubuwa idan masu mulki suna karba yana kawo taimakawa wajen hana su yin adalci ko suna da bukata muna nasiha zuwa gare mu ga baki ɗaya Allah ya bamu ikon aiki da irin waɗannan abubuwa din in muna kuskure Allah ya sa mu gyara na'am shiddatu muhasabatihi li ahlihi tsananin hisabi da Umar yake akan iyalansa tsananin ƙididdige rayuwarsu da halayensu da yake yi ana ruwa ina fatan ana ana sauraro na daga nesa ana ji ko to tayyib na'am yadda yake tsananin takura wa iyalansa Kale Abdullahi الله Umar radiyallahu رضي الله saboda su kansu shugabanni ne malami a firamare ne ko a sakandare ko a jami'a idan yana karban kyautan ɗalibansa to zai kawo masa matsala wajen tsaye da adalci a ayyukan da yake yi ko da ɗalibi ya dan siyo wani abu ya kawo maka agogon bango ga na ɗan kawo maka to akwai musifa a ciki wanda suke sauki akan wannan suke cewa garan ɗalibin ya gama ya tafi abunsa sai daga baya zo maka ziyara yayi wannan da sauki amma na iya cikin karkashin jagorancinka zaka marmakin jarba in kana karban kyautarsa to zai kawo maka wata matsala a rayuwarka a filin kiyama Allah ya kare mu daga wannan so tsanan Umar zuwa ga iyalansa qala Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace wato ɗansa kenan yace ishtaraitu iblan wa arsaltuha ila al-hima na saya raƙumi ko kuma raƙuma sai na aika da zuwa ga alhima alhima wani wurin kiwon raƙuma ne a bayan garin madina wanda an kange shi ne ƙarƙashin jagorancin umar radiyallahu an duk wanda ke bukatan kiwo sai ya kai sa wurin so shi ma ɗansa sai ya sayi raƙuma sai ya kai tar a mithlu ibilin nasi raƙumar tana kiwo yadda kasar raƙuman mutane ke yin kiwo ban bambance tawa a cikin na talakawa ba yadda na talakawa ke kiwo haka ni ma tawa take kiwo a matsayina na ɗan amirin mu'minina ma saminat lokacin da raƙumar ta yi jiki sosai ta ƙoshi kasuwanci yake saura me sai a sayar sai kai ta kasuwa da khala umaru suka sai umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya shiga kasuwa fara'a ibn simanan sai gara kuma koshashiya sosai yana kallo faqala liman hadhihi wannan raƙumar kuma koshashiya ta waye ne kila li abdullahi bin umar aka ce na abdullahi bin umar ne wato danka kenan wata babbar magana faja'al ya kulu sai na cewa bakhin bakhin ana wata gawa wata kenan ko ibnu amirul mu'minin dan amirul mu'minin kuma yake ya wannan raƙuma ta fita kowa koshi akwai ayat tambaya kenan yace faji'tu as'a ilaihi sai yanzu ina ta tafiya tare da gefensa shi Umar yana wajen ni kuma sai yanzu ina kewaya shi Fa ما malaka ya أمير المؤمنين na ce me ke faruwa ne amirul mu'minin bai ce baba ba sai ce ya amirul mu'minin da wannan ke bayyana cewa ya halatta ya kira ubansa da wani suna na me na mulki ka aifi da kai malami ne ya halatta ya ce maka malam in yi wannan da ikon Allah ya yi an ke ce gwamna babu damuwa matukar ba sunan ya kira kai tsaye ba wani abu ne na amana ko na ni'ima da Allah ya maka ya kira da ikon Allah haza la ya bi bishai wannan ba zai cutar da komai ba sai dai idan uban bai bukata yana so a kira shi da sunan mahaifi to wannan babu damuwa insha Allah ta'ala sai a gaya masa to lokacin da Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ya shiga kasuwa ya ga wannan raƙumi koshashe tambaya sai aka ce na ɗansa ne Abdullahi bin Umar a lokacin ɗan nasa Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ya zo yana zazzagawa kusa da shi shine fakultu sai na ce in ji shi abdullahi ibn umar malaka ya amiral mu'minin me ki aukuwa gare ka ne ya amiral mu'minin wato babansa kenan kala sai uban ya ce ma hadhihi ibul wannan raƙumar kuma daga ina bai ce liman hadhihi ibul ba sai ce ma hadhihi ibul wato tambaya ce mai tsananin inkari a cikinta budan bakin sa Kultu sai na ce in ji abdullahi ibn umar iblun ishtaraituha raƙuma ce na siye ta da kuɗi na na saya wa ba'astu biha ila al-hima na kuma aika ta wajen da ake kiwon raƙuma a bayan garin Madina abtaghi ma yabtaghi nasu ina neman abun da mutane ke nema a kasuwanci shine me shine riba kaga wannan ai ya dace zama kenan a ce akwai tawadi'u tare da tunda iya matsayin dan amirul mu'minin tare da wannan ya amince ya saye dabba ya kiwata ta je sai da ita ai wannan na ga bai nemi kurewa a duniya ba kala sai ya ce in ji shi umar wa yuqal sai a rika cewa ur'u ibla ibn amirul mu'minin ku ba wa raƙumar dan amirul mu'minin abinci sai a rika fada a wajen kiwo ko sannan us'u ibla ibn amirul mu'minin ku sha yadda raƙumar ɗan amirul mu'minina ce kana so a rika faɗan wannan kenan daga mai kiwo ya zo ce wannan fa raƙumar ta ɗan amirul mu'minina ne a ba ta abinci kai ma mai ruwa fa wannan fa ta ɗan amirul mu'minina ne kana so a rika yin wannan ka kai taka da cikin talakawa ni kuma ina ga masu kiwon za su yi kokarin kyautatawa zuwa ga dabbobinka dalilin shugabancin da mahaifinka yake da shi. Sun makala sai shi Umar radiyallahu anhu ya ce, ya abdullah ya kai abdullahi ukhdu ala ra'si malika waj'al baqiyahu fi baiti malil muslimina gobe ka yi sammako akan raƙumar taka aje a sai da ita sai ka ɗauki ra'asul mal wato shine uwar kuɗin da ka saita sauran ribar da ka ci kuma a saka cikin baitul mal ba za ka ci ribar ba ba a ce abincin nawa ka sai ka cire ba ba a ce ruwan nawa ka bata ba sai aka ce a a ka ɗauki uwar kuɗin da ka sayi umar ribar kuma a kai baitul mal aji dubai da suke da tsanani akan iyalansu akwai lokacin da matarsa Atika radiyallahu anha tana daki ya shigo ɗakin ta wata ran sai ya ga ɗan darduman ɗaki an shimfiɗa a cikin ɗaki sai ce ina kika samu wannan darduma sai ta ce Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an shi ya aiko min shi kyauta gwamnan sa kenan ko sai ya ce to yanzu yanzu a cire darduman a mayar zuwa gare shi ba na bukatan kyautarsa a gidana haka aka cire darduman aka mayar zuwa ga abu musa shi kuma tare da cewa fa ba wai a duke talaka aiko ba shi ya saya kyautata zuwa gare ta saboda wata alakar da ke tsakaninsa da ita amma shi amirul mu'minin sai duba shi kuma alakarsa da ita matar don haka bai amince a je a gidansa ba radiyallahu anhu waɗannan bayan Allah in muna karanta tarihin su ba fa ya kare ne jama'a mu ji mu ta mamaki ba don gabanin zo karatu na akwai da yamman nan wanda ya tare ne wai sai ce malam waɗannan su ma mutane irin mu kwanda aikan tarihin su nan su ma mutane ne irin mu kuwa na ce mutane ne mana yanzu malam irin waɗannan tarihin nasu yanzu mutum zai a duniya kuwa tambayar da mun wai mutane ne su gashi dai abin ya bai sha'awa amma na bai tunanin wai zai aikata to albishirin mu wallahi azim sikelin da Allah ya auna aikin su gobe kiyama da shi Allah zai auna aikin mu am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zilzilu hatta yaqula ar-rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib Allah kai tsaye gaya mana ba za mu shiga aljanna ba muna zaton shiga aljanna bayan irin wahalan da suka sha jarrabawar rayuwa da Allah ya jabe su ya zo zuwa gare mu an girgiza imanin yaushe muke zamanin shiga aljanna ba mai koyi da su ba ai tambaya Allah yake mana muna zan shiga aljanna bayan mun ji labarin su ai ana so wai labarin da muka ji mu kwatanta ne fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami kiramun mu yi kokarin kwatantawa in ba za mu zama kamar su ba don kwaikwayon mai daraja ma ai daraja ne shi don haka ba fa muna jin labarin su kamar shafa labari shuni bane a'a wajibi ne mu rika kokarin tabbakawa shi yasa imamu abu hanifa rahimahullahi ke cewa hayatul rijal ahabbu ilaina min kathirin min masailil fiqh karanta tarihin wannan bawoyin Allah shi yafi soyuwa gare mu fiye da mu karanta abu da dama a cikin matsalolin fiqh ba wai ya rena ilimin fiqh ba abin da yake nufi shine a rayuwar tasu muna koyan darussa a ciki za mu koyi fiqihu mu koyi aƙida, mu koyi zuhudu mu koyi siyasa mu koyi mu'amala don haka kenan ba ya rena ilimi bane amma na ka duba rayuwarsu me ba za ku koya ba a ciki don haka Allah ya tambaye mu muna zaton shiga aljanna bayan mun san abin da ya faru gare su su ma kuma Allah ya tambaye sun san abin da ya faru gare suka zo gabanin su kowa sai ya yi koyi da wanda ya zo gabansa wannan shine magana din mun fahimci wannan da kyawu so da haka wajibi ne in muna karanta tarihin su mu rika kokari ya rika tasiri a jikinmu mu Allah ya sa hakan ya auku gare mu Allah ya sa halayen mu su canja su zama na bayan Allah na kwarai tayyib Umar wa zawjatuhu Umar da matarsa radiyallahu anhuma wannan kissa kuma an Sa'ad bin Abi Waqqas an samo ta daga Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu shi ma Sa'ad bin Abi Waqqas gwamna ne na Umar a ina shi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu a Basra wannan kuma a Kufa to yadda Abu Musa ya samu jarrabawa ta complaint ɗinsa da matashin nan yayi ta kawowa shi ma sa'ad bin abi waqas ya same ta kuma na sa'ad zai fi damun ka me dalili kai tsaye ka san iya cikin jama'a goma da aka yi me aka ce yan aljanna ne shi kuma zargin da aka masa yafi kowanne ma abun damuwa ya waye gari me ke faruwa an tura shi kufa yana shugabanci sai mutanen kufa suka zo ta bangaren munafurci suka ce sa'ad bin abi waqas suna da zargi a kayinsa su da suka zo da kambulan suka ce na farko in za a je yaƙi matsoraci ne bai son zuwa yaƙi na biyu idan yana raba ganima baya adalci na uku idan yana hukunci tsakanin jama'a baya adalci zargi nawa zargi uku akan mutumin da Allah ya ce dan aljanna ne tun a duniya a lokacin Umar bin Al-Khattab saboda adalci nasa sai wani hukunci sai ta da hadisin ya zo a cikin Bukhari ya zo a Muslim sai ta da wani mutum a wata riwaya tace rajulan wata kuma yace rijalan ya zo a shakku minar rawi ne sai ta da wani mutum yace ku tafi da sa'ad ibn abi waqas a zaga duk masallatan garin kufa ai bincike a kansa sai a zo wannan masallacin an yi da sallah sai a ce me za ku ce akan shugaban ku sa'ad ibn abi waqas sai aka yi ta yafnuna alaihi suna ta yabo a kayansa a bawan Allah ne ai min ahlil khair wal baraka har aka je wani masallaci da aka yi bayani sai aka samu wani mutum sunansa Usama amma ba irin Usama da muka san su ba ba irin Usama ibn Zaid ba ba irin Usama bin Laden ba sunansa Usama bin Qatada sai miƙe sai yace ba dan dai an ce wallahi sai mun yi magana ba ni wallahi da ba zan yi magana ba amma yanzu zan yi magana yace shi fa Sa'ad ibn Abi Waqqas gaskiya ba wannan kadan ba shi ko sallah bai iya ba mutumin kauye fa yake ce masa bai iya sallah ba yace ko sallah ma bai iya ba ya tashi ya maimaita maganganu na ai bai rabo da adalci yana tsoro in za a je yaƙi kuma bai adalci ma na hukunci sa'ad bin abi waqas bayan abubuwa sun gama faruwa sai yace ce allahumma in kana kadiban ya allah idan bawanka nan ƙarya yake zan masa addu'a guda uku ad'u alaihi bi salasin zai aika mar makaman kare dangi guda uku in ƙarya yake na farko yace allah ka sa ya zama kamari riya'an wasu sum'atan ya zama mutum ne wanda yake zai waye gari komai a duniya baya yi don Allah na biyu fa'atil umrahu wa atil fakarahu, Allah ka tsawaita rayuwarsa a duniya ka kuma sa matalaucin bala'i ba kuma talauci kawai na kuɗi ban an ce talauci a addini har talaucin yanzu mutum ya sallah ya talaucin bautar Allah ne so da ka karka ɗauka wai na kuɗi na kuɗi ne mai sauki ne na uku kuma Allah ka jarabe shi da fitinu da yawa a rayuwarsa kawai sai ya shiru wannan bawan Allah rawil hadith wanda ya dauko hadithin daga Jabir bin Samura radiyallahu an yace wannan mutumin da Sa'ad ya addu'a kayinsa yace na gan shi na farko tukunna fatar kan idonsa wannan ta sauka akan idon ta rufe idon dalilin me yace saboda yawan shekaru kaga ya ce fa'atir umrahu ko bayan da haka sai na gan shi iya yawo akan hanya yana ta tsince tsince kaga talauci talauci ta kai makura a ce wai abin da kake nema tsince tsince kake yawo wanda zai je da ko ai yafi ka kaga talaucin kuɗi ɗaya na biyu talaucin rashin mutunci kana yawo kana tsince tsince banda wannan mai addu'a ta gaba Allah ya jarrabe shi da fitinu da yawan gaske wannan mutum sai Allah ya jarrabe shi fata ta sauko a idansa kana ya ce a kai shekara nawa yanzu kenan wani ya ce ɗari biyu sahabbai yawanci sun fi mu tsawon rayuwa a yanzu yadda suka rayu duk da haka mu dauke a shekara ɗari fata gaba ɗaya ta sauka ta rufe sa ai ka ga ya kai shekara ɗari zuwa da ashirin tare da facewa su mai shekara ɗari ma a cikinsu ba wani bane da kirki sosai in kada ki irin su Hassan bin sabir shekaran sa nawa ɗari da ashirin sittuna fil Islam wa na fil jahiliya yayi shekara sittin a jahiliya ya zo yi sittin a musulunci ɗari da ashirin ya hada to duk ba irin su ne ma lokacin dattawa kaga ka dauke shi akalla mu dauka ma shekara 120 amma duk da wannan duk inda ya ga yarinya budurwa binta yake wayyo Allah zai kama akwai fitina da ya wuce wannan mutum saboda tsufa ga fata ta sauka akan yana sarrafi amma yana bin mata akan hanya da kansu yake cewa asaban ni da'awatu sa'ad bin abi waqas addu'ar sa'ad bin abi waqas ne Allah ya karba kaga wannan ai waliyi ne <laughs> shi sa'ad bin abi waqas ko ba dawli bane ai awaliyan ma wannan ai manya ne na sahu wasabiqun al ne min alawliya to shi sa'ad ibn abi waqas kaga shi ma yadda aka yi zargi zuwa ga abu musa haka aka masa to haka shugabanci kuma ya gada wai kada ka dauka zaka yi shugabancin kuma ko na addini ne ko na siyasan ne kai adalcin a ce kai baka isa ba kuma sai dai bayan Allah za su amince su yi adalci su ce waje bangare kaza ya adalci bangare kaza adalci bangare kaza yayi kuskure amma ko wanda shi in ana shugabantarsa duk duniya bai san alkhairi ba sharri kawai yake so in an yi alkhairi dubu ɗari bai dame shi ba yana so ya ga sharri ɗaya ce daman kullum mun ce sharri ake yi kuma yanzu gashi an yi in za ka zo yanzu kana malamin sa ka karantar da shi addini ka kara koya man tsarki alwala sallah ba damuwa duk ya amince ka koya masa rana ɗaya in ka yi kuskure to shi bai san kuma a yi wa malam afuwa ba ai malaman nan kaga yadda suke aiki na ai malaman nan haka suke su kuma <laughs> to wannan kuma yana da kyau mu rika yin adalci in muna so kullum mu ji daɗin rayuwa mu rika duba alkhairin mutum gabanin mu yi comment akan sharri kar ka kuskura ka manta da alkhairin mutum kawai sharri kake kallo babu wani mutum a cikin mu duniya da baya kuskure idan ka ce kana neman kuskuren dan adam zaka samu amma na waye ce shi zaka yi ta nema akwai mutanen da alkhairin su yi yawa yawan alkhairin ya sa ba a ma kallon sharrin su koda sun yi za su mana bauta wajen harkan addini dare da rana ba su da hutawa wajen damuwa da addini komai damuwar su yayi za a yi addinin mu ya kyawu irin waɗannan in sun yi kuskure mu duba alkhairan musu afuwa akan kuskuren su ka waye gari duk alkhairin da aka bi dame ka ba kai sharri kake nema kai komen akai wannan babu alkhairi mu rika ba alkhairin jama'ar da suka mana musu addu'an alkhairi in shugabanni ne na bangaren addini shugabanni na siyasa duk wanda alkhairi mu ci Allah ya saka masa da alkhairi in kuma sharri ya rinjaye alkhairi to anan ne kuma ake wa shugabanni ba daɗi irin su annabin Allah ya musu addu'a hadisi na muslim yace Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashqa alaihim fashqa alaihi ya Allah duk wanda ka bashi jagorancin al'umma ta ya takura musu Allah shi ma ka takura masa a rayuwarsa wanda kuma ya tausasa musu Allah ka tausasa masa irin wannan addu'o'i shugabanni su rika kyautatawa don mu musu Allah ya ba mu ikon yi musu shi sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu kale yace qadima ala umara miskun wa anbaru min al bahrain an kawo zuwa ga umar ko kuma ya zo zuwa ga umar miskun turaren miski wa anbar kalmar anbar na daukan ma'ana biyu na farko yana daukan ma'anan nau'in turare na biyu iya daukan ma'anan kifi so wannan iya ɗaukan turaren ne so da haka miski nau'in turare ne an bar nau'in turare ne sai aka kawo su zuwa gare shi min baharain daga garin baharain tun a zamanin sahabbai garin iya daga cikin wanda suka fi kowanne mai wadata kuma har a wannan shekarun garin baharain iya cikin wanda suka fi kowanne wadata a duniya dan bai wuce shekara goma sha ba su zakar su ma tarawa aka yi ana aka kawo ta har nan wajen gana wajen Nijar duka ana kawo mabukata su a wannan gurin tsakanin su an gama biyan bukata da ita ka gaya ce kasa ba masu cin zakka sun kare an kai ta waje ai ni'ima ta dan tabbata a duniyance dai a ciki fakala umar sai umar ya ce ana kawo wannan miski da ambar nau'in turare biyu kuma an kawo na talakawa ne don ya raba musu shi shugaba ne ya ce wallahi wadittu an aji damra'atan kai ina sha'awan ina ma in samu wata mace hasanatal wazni wanda ta iya auna turare shi tazini li hadha tiba dan ta auna min wannan turare din a a auna shi kwalba ka za, kwalba ka za ka za, arka bin gidan talaka a garin Madina ana me ana raba musu a samu mace don auna turare asali aikin mata ne yace hatta hu bainan nasi har na rarraba wa talakawa wannan taron da aka kawo a basu bisa fi sabilillahi shi yayi sha'awan ya samu mace da za ta raba ta iya to akwai matarsa face lady na gefe radiyallahu anha fakalat lahum ra'atuhu atika sai matarsa atika radiyallahu ana ta ce ana jayyidatul wazni aini na iya kyautata auna turare fa halumma azinu lak ka kawo shi na auna maka mana in ji matarsa ta yi sacrificing kayanta tunda aikin fi sabilillahi ne kala umar la sai umar ya ce a'a ba zan baki ba ranta bai ɓaci ba wa wali walima sai tace me yasa iya da kyau mata idan suka yi magana mai gida yace a'a karan su ya ɓaci su yi me su yi tambaya dan shi namijin yana auren ki sai da siyasa ake rayuwa da shi ba da fada ba in kin ce zaki bude wuta in ya tsume ki tsume ba inda zaki je ko ki ce ai ko sama da ƙasa za su haɗu sai kin yi kaza ai haɗuwan sama da ƙasa ya ce ya sake ki kin ga ai ke sama da ƙasan ya haɗewa su haka ba haɗuwan sama da ƙasa inda sun gane maza da wayo ake bin su in sai ya ɓaci ki tambaye shi abun kin yi laifi in yace kika ce kaza yace a'a karki ce to kar sai ka je kai ta yin a'a mai gida me yasa sai a tambaya da hikima su mata misali sun ɗauka wai namiji da ƙarfi ake lankwasa shi yadda ɗan koyo ke hawa keke kenan ko shi ya ɗauka wai ƙarfi ake rike kan keke in ya zai gana cewa dan sa kan yana haka yana kwanciya shi to amma lokacin da ya kwarance sai ya gane ai ɗan sake shi ake yana ɗan kaɗa kan yake tafiya ko amma dan koyo haka yake rige an kora sai haka in an sake korowa sai haka to su aka suka dauka kewa maza shi namiji kaman keke ne da dan wayo ne ana dan tattanga shi haka da ikon Allah sai yake nasara a kansa wakala walima sai ta ce to mai gida me yasa kace a a ni na ce zan yi fi sabilillahi me yasa kace a a'a kale yace akhsha an ta'khudihi hakaza fataj'alihi hakaza ina tsoron kada ki dauke shi haka ki sanya shi haka sai ya faɗi magana da baki amma na yayi demonstrating da hannu ki ɗauke shi haka ki sanya haka wa adkhala isba'aihi fi sudghai sai shigar da yatsunsa waɗannan a nan kasan haɓansa yace wa tamsina unukaki ina tsoron kar ki ɗauke shi kina auna sai ki dan shafi nan ɗinki ko kuda hauka wajen zaki kore shi ko wani ƙwaro sai ki shafa a wuyanki fa usiba fadlan anil na gobe kiyama Allah ya kama ne ya ce mata ta shafa turaren musulmai abin da nake tsoro na a gidana a je aunawa a ce to turaren musulmai ne fa kika shafa kin yi haka a wuyanki da ya tsanki baki sani ba kina aunawa ya tsanki ya taba kuma kin shafa gobe kiyama Allah ya tare sai wannan haƙƙin su ne fadlan anil muslimina wannan turaren da ake aunawa a gidanka aka shafa a wuya aina al'umma ne aka ya kai auku kaji wata magana kuma babba kawai sai nuna da hannunsa haka nake tsoro ki sa a wuyan ki wallahi ya tsarki ya shafa shi yasa kada ai a gidana shi zaman lafiya ba fa kin shafa riga da niyya ba a haka hannunki ki je a wani wuri abu haka sai ya shafa wuyan ki sai a tambayan gobe kiyama to ga wanda yake rike da ofis na al'umma an ba shi ya rike a matsayinsa na malamin firamare ko sakandare ko university ko kuma aka ba shi ofis na al'umma ya rike a matsayin sa na aikacin state government ko local government ko federal government sai aka ba shi biro a ofishin sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga abokinsa da biro in ya je me zai ga Allah an ba shi amanan takaddu sai ya dauki plan sheet na al'umma ne talakawa sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga abokin san je me zai ga Allah Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alai khalifa na goma sha biyu daga cikin zuriya Umar bin Khattab yake radiyallahu anhu ya waye gari kawai zaune yake yana kirga kudin talakawa a dare a matsayinsa na shugaba iya auna sai abokin sa yazo abokin na sallaba shi su fara gana haka da a ci balbal a gefe sai hure ta sai ta mutu abokin ya ce haba yaya na zo gare ka mu gana kuma kana cikin haske kuma ka kashe wuta a zauna a duhu ai dole ka tambayi mutum ka shigo wuri ya kashe sai ya ce abin da ya sa na kashe ɗazu ina auna dukiyar talakawa ne wannan a ci balbal ɗin da kuɗin talakawa aka sai ta ina auna dukiyar su idan na je gaba ga Allah turare ainihin kanan zubin ta kare ina da amsa gaba ga Allah amma na yanzu idan na tsaya ina hira da kai a ci balbal ɗin ta kone kanan zir ya kone in na je gaba ga Allah zai tambaye ni yaya aka yi Umar ka tsaya kana hira da abokin ka kona kanan zirin ka talakawa shi yasa sai na kashe don Allah zai tambaye ni me yasa kake hira cikin fitilar talakawa an ba mutum amanar mota ta hukuma don ya aikin hukuma sai ya ɗauke ta da fetur ɗin hukuma sai ya tafi gidansa da motar hukuma sai ya ɗauka sai kai abokinsa unguwa tare da cewa fetur ke cikin gidan amana aka bashi da direban hukuma an bashi amanar mota ya je kona kana ainihin fetur da ke ciki mai zai ga Allah shi yasa mafiya yawa hadisi ya tabbatar abin da muke rena shi yake kai mu wuta sai kare rena biro takarda an baka na ofis kana ga wannan ai mai sauki ne wallahi lazim sai mutum ya gan shi gaba ga Allah an masa jina jina abinda ka san kafi karfin sa zaka yi rayuwa babu shi sai ya zama dalilin halakar mutum tirare yake tsono a gidansa wai kada a shafa ya je gaban Allah a tambaye shi shi yasa baya so a gidansa a auna waɗannan jama'a fa Allah ke gaya mana mun san abin da ya faru gare su jarrabawan da Allah ya musu Allah ya girgiza su suka yi haƙuri kuma Allah ya ba su nasara haƙuri fa shine as-sabr mai an maharimillah haƙuri daga dukkan abin da Allah ya haramta sai ka abin da Allah ya haramta wannan shine ka'ida haka kowa ya duba amanar da aka bashi na aiki duk abin da mutum ya taba kwaya dai Allah zai tambaye shi ba abin da Allah ba zai tambaye mutum baran da za a ce ikra kitabaka kafa bi nafsikal al alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alaiha ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بذا معذب da sallama ba sai mun aiko manzo so da haka wannan mu rika tambayan kanmu duk wani abu na amana rike shi a cikin amana din akwai jama'ar da muka sani da irin waɗannan ƙoƙari a babin jagoranci a rayuwa muna roƙon Allah Allah ya yawaita mana su daga cikin iyayenmu mu a nan garin akwai ɗaya a jami'a Dr. Awal Mansur Bindawa iya da cikin jama'ar da na sani a rayuwa suka fi kowa taka tsantsan a duniya da abin da aka ba su na amana a babin misali duk inda ake bukatan ba da misali ya dan adam ni ina iya bayarwa da shi na kusance shi na zauna da shi akalla kusan shekara goma taka tsantsan da Allah ya baiwa da shi a babin jagoranci hadith wala haraj fada abin da kake so hadha wa ma nashar wala nuzakki ala ahada muna roƙo Allah Allah ya yawaita mana irin su a cikin al'umma yawwa duk wanda zana da shi ya san mutum ne mai takatsantsan wanda yake nesa da shi ba zai iya shaida ba amma wanda ke kusa da shi da ikon Allah zai iya shaida a kayansa jazakallahu khairan ala zalika muna roƙon Allah Allah kuma ya tabbatar da shi akan yin haka to a nan ko <laughs> to a iya tsayawa a nan saboda yadda muke da yanayi kuna tafi bi idnillah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه كما muka samu wasu tambayoyi saboda lalura na rashin wuta wasu ba su samu a karanta su yadda za a iya karanta su a gaban malam ba sai dai wanda suke hannunmu yanzu ah, na farko a karatun da malam ya yi satin da ya gabata ya yi bayani wata mata ta zo fara da wannan to ah, wato takadu ne na shawarwari da muke samu daga ah, bayan allah musulmai cewa a yi kira zuwa ga 'yan uwa musulmai ko gaba ɗayansu ko kuma a samu wani bawan Allah wanda zai ɗauki nauyin wannan karatu da ake yi wato darasin da ake gabatarwa a tsakanin magariba da isha musamman na malam wasu takardun suna cewa da na malam da kuma na malam Ahmad Tijjani musamman wa'annan guda biyu ko dai wani bawan Allah ya ɗauki nauyin ɗaukan wannan abun ko kuma jama'a musulmai gaba ɗaya to amma bisa maslaha shawarwarin da ya bamu cewa za mu miƙa wa kwamitin wa'azi wannan ta tattauna ta ga ainihin wace hanya za a bi sai dai in wani mutum wanda yake shi zai ɗauka wannan kofa tana buɗe amma abin da za a fuskantar da jama'a wa jama'a to za mu mika wa kwamitin wazi abin da ta tsara ga cewa shi ne fi dacewa sai ta fito mana da shi sai mu yi bayani wannan shi ne ainihin wannan takaddar wato na ce ai ɗaukan nauyinsa wanda za a dinga sawa a tv ko a rediyo to to wato a samu wani bawan Allah ko kuma jama'an musulmai wanda za a san yadda za a yi a ɗauki nauyin wannan karatu din ana sawa a TV ko a rediyo saboda waɗanda ba sa samun halattar nan kamar mata da suke cikin gida su ma su amfana da irin wannan darussa din ina fatan an fahimci to sai wancan wanda dama na fara bayani akai malam yana wanda malam ya bayani akan matar da matan matar da ta zo tana tana nakuda sai na Umar ya umarci matarsa ta je ta karbi wannan na din to shi ne mai wannan takarda yake cewa malam ya jawo hankalin jama'an musulmai musamman masu hannu da shuni wanda za su samu yadda za a yi a sama musulmai inda za su dinga kai matansu akalla domin musulmai sukan dan samu wulakanci sosai a asibiti irin na gwamnati wajen maganganu da miyagun maganganu sai dai wanda ya ji bilakika wannan takarda tana da matukar muhimmanci Allah ya sakawa wanda ya aiko ta da alkhairi bil hakika ga duk wanda yake kai iyalinsa asibiti musamman masu kokarin ɗora kansu wani nauyi na cewa za su kai mata awu ko wani abu na haihuwa bil hakika mutum yana ga walakanci musamman in ya kalli abin addinance akwai wani malami da yake kokarin da a wata sunna Allah ya saka masa ya kai matarsa asibiti haihuwa sai ya zama ta keɓanta da likita don abin ya fi ƙarfin ƙananan ma'aikata sai aka nemo babban likita da ya zo suka zama da matarsa a ɗaki shi yana waje akalla sun kai awa biyu tana fitowa saboda ɓacin ran abin da likitan ya mata wani kuma wanda yake ba musulmi ba tana kuka sai dai ce malamin duk da awar kuna da yin banza ne shi tamar magana tamar zafi amma na yayi hakuri don ya ga tana kuka ashe ita abin da likitan ya mata a cikin wurin ne ko mijin da ya aure ta bai taɓa mata ba a duniya irin wannan bil hakika yana aukuwa da mata da dama sai dai in aka yi wa matar mutum tana fargabanta da wata gaya masa wannan shine abin da ke faruwa yadda ka san yanzu mafiya yawan jami'o'i mu ake wa mata taɗe wanda kusan yanzu mata sun fara tsarguwa zai wahala ka je jami'a a yanzu a kasan nan ka samu kusan kashi 60 zuwa 70 cikin 100 ba musu kaɗe da ƙarfi ba duk wanda aka mata tana tsoron ta ga 'yar uwarta in ta faɗa tana ga tashin mutuncin kanta ta yi shiru abin ya dame ta to wannan shine abin da ke faruwa da mata a asibiti musamman inda ya kama maza su gansu namiji fa idan zai ga matarka ko musulmi ne ko bawan Allah ne mahaddacin Qur'ani masanin sunna ya kalli al'auranta haramun ne a musulunci al'aura kuma jikin mace mun san ba wai wani abu ne waje ɗaya ko biyu ba kusan ga gabaki ɗayanta al'aura ne abu kadan ake togewa a ciki mutum ya ɗauki matarsa ya kai asibiti in tiyata ya kama a yanzu duk garin nan na Bauchi jihar ina kake da mace musulma da ta yi wa ainihin matarka operation surgical operation sai ka dauka an kai wa namiji duk mutumin da ya kalli matan ka kai kanka tsara ke kallon ka wanda ba ci mutunci da ya wuce wannan so gaskiya makaraji na wannan babban abun da ya dace maraki na farko shine jama'ar da Allah ya musu baiwa da dukiya a cikin mu su suka fi kowa don yanzu in kace eh za ka yi wani clinic na mata wannan in mutum ya yi muna da ikon Allah Allah zai kai shi aljanna in yi don Allah ka ce ka yi ne kawai don ka share wa musulmai hawaye muna masa manin rahamar Allah a sami mai kuɗin da zai yi in za ne mata wanda suke masu hidima nurses da makamantansu abu ne mai sauki idan ya kama a nemo mace likita ne daga kuna insha Allah za a dauko ta a kawo ta ta aiki a wurin tare da cewa kuma muna encouraging iyaye wanda suka amince da sun yi wa 'ya'yansu tarbiyya ta musulunci sun amince da tarbiyyar da suka musu yana da kyau a kai su makarantu amma sai dai kaiwa makaranta mafi yawan shawarar da muke barwa shine kar a bar mace ta gama girma ba ta yi karatun ba son samu in ta gama sakandare a yi aurenta mijin ya taimaka ya kai ta in kuma uban zai dauki nauyi mijin bai da hali su amince eh in an yi auren zan dauki nauyin karatun yata matukar an amince da tarbiyyar shine muhimmin abu in an amince da cewa e ita mace ne mai tarbiyya da ikon Allah wannan akwai alkhairi Aisha radiyallahu anha medical doctor ce in ka duba tarihinta matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam urwa cewa yake ma ra'aitu ahadan a'lamu bi kitabillah wala bi sunnatin wala bi faridatin wala bi tibin min Aisha radiyallahu anha yace bai gama wanda ya kai dan adam wanda Allah ya marbawa da tarihin ilimin Qur'ani da hadisi da sanin magani a musulunci irin Aisha ba radiyallahu anha tana gidan manzon Allah tana prescribing magani ga marasa lafiya rayuwa a raba aiki ake yi ba za mu amince kullun cikin walakanci ba mazan ma yanzu kafin yaushe ake yin sa sai ka je wani ministry ka ga neman musulmi ma aiki ne ka je asibitin sai ka ga neman musulmi aiki ne ga mu da lalaci kullum yaro ya dan sanda sai ya gudo mai wai da wahala yanzu ka zo ka dauki yan sanda 500 statistics ya bayyana cewa ana daukar musulmai 300 wanda ba musulmai ba 200 amma 300 da ke dauka musulmai ana samun 150 na guduwa tun daga gabar farko kuma ni na shaida akwai ɗalibin da na sanya ne mai kokari a nan baucin iya ɗan sanda Allah marbawa da haddace Qur'ani ya zo wajen ƴan sanda iya ta karantar da su addinin Allah ya buɗe musu haddan ah, ajin haddan Qur'ani iya da Qur'ani iya da tafsirin Qur'ani daga fara abin wajen no time ko ya tafi abin sa in sake sanin wani aran ma wannan wuken na sake ragamuwa da shi in sake dambe sai ya shi ma ya bari shi to jama'ar mara su gyara a kowane system in su shiga sai su gudu su kuma waɗancan mutanen in aka ɗauki ɗari biyu to ɗari biyun nan in dai ba mutuwa wani ba za ka gan shi daƙiƙan a wurin iyalan don iya da wata manufa a zuciya na kare addininsa amma mu ba mu da wannan filin nan. so da haka aikin aiki ne mai girma a gaban mu iyaye su duba tarbiyyar da suka yi su mata su kai su amma mace ta yi karatun gaba da sakandare da aurenta ya fi inganci wannan iya da muhimmanci don abin da ake wasu mata na cin mutunci da ba su da aure mu muna karantar da su a jami'o'i idan mu yana gani wani abu kai za ka kwaci ɗalibai da ke karantarwa akwai cin mutunci a ciki ba ka farin ciki a musulma yar uwarka da aure da ikon Allah ana samun sauki yawa hatta malaman akwai wanda sun lalace sai ga mutum ya neman ɗalibansa da fasikanci musulmi ne amma iya neman wata yar musulma yar uwarsa ya yi fasikanci da ta kafin wani abu ya faru gare su akwai cin mutuncin da ya wuce wannan to amma dai muna ga duk rashin hankalin mutum zai wahala ne mace mai aure da ikon Allah so yin auren iya ba mata security suna kare kansu da ikon Allah kuma masu mummunan niyya suna nisantar su kuma iyaye a yi kokarin duba masu auren mu marka duba da zamu mata mu taimakawa a wannan bangare wannan Allah ya ba mu ikon gyarawa gaskiya wannan takarda da ya turo babbar magana ce babbar magana ce duk abin da bamu share wa musulunci hawaye ba mu sani Allah zai tambaye mu gobe kiyama sahabbai su ne jama'ar da ka sani duk abin da ya tunkari musulunci take ana sha hawaye mu kuma matsalar mu a faɗi abu a wuce yanzu wani ya kawo takarda eh ya ce na ga a sai kaza kaza a sa saboda mutanen kauye da mata a gida wannan ya kawo a sai fili wannan ya kawo takarda ce yin clinic na kaza yanzu an yi discussion wannan wata an basu a wurin kenan mu mun iya mu kira problem mu yi shi mu yi kaman za mu yi kuka in mun tashi mun je gida mun ci abinci mun yi bacci mu manta da shi kenan sahabbai annabin Allah wasika kawai yake zamu daga wajen Yahuda bai iya karatun ba duk sahabbai lokacin ba bai Yahudi ba wanda ya iya karatun ya ce sahabbai gashi yanzu na samu wasika sai na ne yin Yahudi ya rubuta reply ya zo ya karanta babu amintawa zai share mana hawaye Zaid ibn Sabit radiyallahu anhu ya tashi ya tafi garin Yahudawa ya je ya zauna kwanansa goma sha biyar ya koyo yaren yahuda daga farko har ƙarshen da ikon Allah ga hadisi a muslim gashi a cikin sahiha yace amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an allama kitab al-yahud fama marra bi nisfu shahrin hatta ta'allamtuhu lahu manzon Allah ya umarci in koyo yaren yahudawa yace na je gare su ban yi garin su ban yi abin da ya kai rabin wata ba da ikon Allah na koyo yaren daga farko har karshe a garinsu yake tsayawa ya kirkiro wani labari ya rika basu da yarensu suna dariya saboda sun fahimta a cikin kasa da kwaya goma sha biyar kaga jama'a da suka iya share musulunci hawa yake nan wani lokacin an kasa kada irin wani har tsoron faɗa nake sai mu faɗa ya zama hujja a kayi mu mu je wajen Allah Allah ya tambaye mu mu faɗi magana implementation aiki ne mai kuɗi bai san fitarwa mai shan wahala bai so ya sha wahala wallahi al'adun ba za mu shiga aljannar Allah ba sai mun halar da kanmu a hanyar Allah din ga dai wanda muke karanta tarihin su mun gani wallahu ala. to wa alaikum assalam to <laughs> to dan uwa ya saurara Allah ya saka masa da alkhairi ya ce ana shari'a cikin wannan gari mai albarka to duk abin da ya gani na shawari ina ba da shawari insha Allah ta'ala ka rubuta akwai jama'ar da muke respecting anan matsayin iyaye shawarwari duka da ga dace insha Allah ga irin Imam Ibrahim Idris da makamantansu waɗannan iyaye ne gare mu insha Allah za mu ba su amana su kuma su duba za su yi al'umma ga baki ɗaya collectively Allah ya saka da alkhairi shawarin da ka bar Allah ya sa mizanin kyawawan ayyuka to wannan yana ce kamar yadda malami maganan hijabi yanzu yanda ya misali da ainihin idan malami yana bayani dangane da hijabi ya kamata matarsa ta zama tana da ainihin hijabin domin hijabin kuma isasshe domin ya zama koyi to irin dan dan abin da suke rataya mata suke dan yafawa a kansu a ce hijab ne shin hijabi ne wannan ba hijabi ne asar ya zo cikin musannaf na ibnu abi shayba rahmatullahi alai aisha radiyallahu anha ta ga wata bace da dan wannan abin da ake yafawa ya dan rufe iyalan nan wurin ta ce Allah wadai da abin da kika dora a kayan kinnan bata ma ce la ba sai ta ce Allah wadai da shi kuma mace da sa wannan dan hijabi dan kadan da suke sa mai kama da hijabi ba hijabi ba bai hana mace shiga wuta saboda hadisi a muslim da ya kira wanda annabi Allah ke cewa Eh, eh, sinfani min ahalin nar lam arahuma akwai ƴan wuta sinfi biyu da Allah yana min a wuta amma na ban gansu yanzu a rayuwar duniya ba ya kira jama'ar da suke yawo da bulala suke dukan mutane na biyu sai kira matan da suke sanya hijabi a jikinsu kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat sun rufe jikinsu da hijabi amma na hijabin bai rufe abin ake so ya rufe ba mace ta sa hijabi hannunta ma gashi a waje hannun ma gashi a waje take hijabi ma bai iso wurin ba siffarta na mace gashi dan a fili wannan bai hana mace da shiga wuta Allah ya kare matan mu daga shiga wuta wannan haƙƙi ne na iyaye da kuma mu da muke auren su mu yi kokarin gyara musu don haka hijabi a musulunci siffarsa daban wancan kuma irin wannan kanana yanzu ai ko inyamurai suna sashi bai wuce ado ba ai duka wannan to wayannan su ne ainihin tambayoyin da zamu iya karantawa saboda rashin haske kamar yadda na yi bayani tun farko dai akwai mutane biyu wani ya bar wani abu ko magani da ƙarshe ina roƙon addu'a a wurin ‘yan uwana musulmi ga baki ɗaya insha Allah ta'ala in na bari a dunkula isa ko? insha Allah ina neman addu'a to babban abu dai ina roƙon iyayena da malamai na Allah ya ji kansu mu kuma Allah ya tabbatar da mu akan imani mu mutu akan imani ko wannan kamun insha Allah ya ishe ni yawa in kuma ƙara da duk wani alkhairi ina bukata na'am to to wannan su ne dai muhimmai bayan su babban abu da Allah ya samu wanye da duniya lafiya wassalamu alaikum wa wa wabarakatuhu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله تعالى اعلم هذا هو ما عندي وبالله التوفيق